وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a hudu ga watan jimada akhir bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da hudu da talatin da takwas. wanda yi daidai da uku ga watan mati ne ko mati ko? uku ga watan mati maris kenan ko? eh haka turanci na yi maris shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul musula fi sifatillahi wa asma'ihil husna na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na biyar. mun kwana a ka'ida ta uku daga cikin ka'idojin da malam ya hada guda biyu ka'idan sunayen Allah da siffofin Allah wanda yake cewa zawahiru nususu sifat ma'alumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin akhar ma'lumatun lana bi'tibari maana wa majhulatun lana bi'tibari kaifiya. zahirin nassoshi da suke magana akan siffofin Allah maɗaukaki, sanannu ne ta wani bangare boyayyu ne ta wani bangare na daban sanannu ne ta ɓangaren ma'ana in an ce sifa ta hannu ko fuska an san me ake nufi da wannan ma'anar ko amma boyayyu ne ta fuskan yanayin yanda suke babu wanda ya sani saboda Allah ba wanda ya gansa amma Allah ya ba mu labari yana da kaza to abinda ake so ni da kai mu yi imani da shi yana daga cikin rukunan yin imani da Allah ka yadda da wa'annan siffofin da Allah ya tabbatar wa kansa kai ka yadda da ma'anar yaya yake baka sani ba saboda baka taba ganin Allah ba kuma ba za ka ganshi ba matukar kana da rai sai ka koma gare sa shine za ka ga ubangiji to kai abin da ake so ka yi imani a matsayinka na bawa Allah ya bada da labari yana da shi manzansa sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ubangijinsa na da wa'annan sufofi sai ka yadda a matsayinka na bawa saboda Allah ba wanda ya kai shi faɗin gaskiya ya faɗi da kansa kuma manzansa baya faɗi daga sarransa duk abin da ya faɗi wahayi ne Allah ya gaya masa to Allah ya ce yana da kaza kai ma sai ka yadda da wannan abin na siffa da Allah ya tabbatar wa kansa to shine muna kan wannan gaba wanda har malam ya mai da mu baya akan cewa akwai ka'ida daga cikin ka'idojin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala shine ka'ida ta shida daga cikin sufofin Allah maɗaukaki, wanda yalzimu fi ithbati sifati a takhalli an mahdhuraini azimaini at-tamthil wat-takyif a wajen tabbatarwa da Allah siffansa dole sai kai taka tsantsan da al'amura guda biyu da aka hana ka shine tamthil kada ka kwatanta Allah da kanka ɗaya kenan na biyu kada ka ce yaya yanayin siffar yake kai dai abin da ake so ka yadda da shi ba shi sa Allah da ya tashi ya yaban mu'mine ba sai ce allazina yu'minuna bil ghaibi ko su ne waɗanda suka yi imani da gaibi abu ne wanda yake na ɓoye ba mu sani ba amma Allah ya gaya mana to mun yadda da wannan yaya yake gobe kiyama in mun je muka yi aikin shiga aljanna za mu gani saboda siffan Allah ganin Allah ya fi aljanna daji haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to kaga abin da ake so a matsayin ga na musulmi wajen tabbatar da tauhidi ka kadaita Allah a sunayensa kuma ka kadaita shi a siffofinsa wannan shine zai sa duk lokacin da ni da kai muka zo biyan ko kuma neman wasu bukatu namu a wurin ubangiji ya biya mana zai biya mana saboda mun tsarkake shi a sunansa mun tsarkake shi a siffofinsa sai ya baka kai tsaye me yasa saboda gwargwadon darajar imaninka da ta ubangiji da kake da shi a zuciya gwargwadon alakar da kake samu tsakaninka da ubangiji to kaga idan bawa ya san wannan cewa fa alakar ba kuɗi bace alakar ba tarin ilimi bace alakar ba tarin dukiya ko mulki ko sarauta bane a'a alaka ce ta zuciya imani me imaninka me ka da ubangiji me kyakkyawan mu'amalar da kake da shi da ubangijinka wajen tsarkake shi a sunansa wajen tsarkake shi a siffofinsa wajen tsarkake shi a rububiyarsa wajen tsarkake shi a uluhiyarsa sannan wannan shine daman asma'u was to wannan zai sa ka samu alaka kyakkyawa tsakaninka da ubangiji ta yanda kana daga nu kace ya Allah yi min kaza Allah zai maka tunda manzo Allah ya ce Allah na jin kunyan mutumin da ya daga hannunsa haka a wajen addu'a ya roki Allah ya sauke hannun ba tare da Allah ya biya masa bukata ba to kaga ashe kenan kaga manzo Allah ya nuna mana Allah na karban addu'a to amma akwai abinda ni da kai in mun yi wannan sai ya zama wato shamaki wajen samun yaddan Allah da zaka samu wajen addu'anka ba zai samu karbuwa wajen Allah ba dalilin ka bin hanyar da ya dace to kaga in ka san wannan zaka kubuta daga wannan matsala sannan akwai wasu sa aqidu gurbatattu da suke kwalmade ma'anar sunayen Allah da ma'anan siffofin Allah suna bashi wani ma'ana wanda bai cancanci a siffanta Allah da shi ba to wannan gabar shine malam yake magana akai yace wa bi hada dalilin wannan ulima butlan madhhabul mufawwida alladhina yufawwiduna ilma ma'ani nususus sifat da wannan dalilin na hankali da ke nuna maka cewa lallai Sufofin Allah maɗaukaki an san ma'anarsu amma ba a san yanayinsu ba wannan dalilin yake nuna maka batanci na mazhabar al-mufawwida su ne masu cewa ba a san ma'anar ba ba Allah ce wa ya yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ba suka ce alwajihu wajhu ba ma san me ake nufi da wajhu ba ba a san me ake nufi da fuska ba saboda haka fuska ma ba a san shi ba kaga wannan yayi daidai su maza ba su kenan sun ce duk abin da Allah ya faɗi da ma'anar da kaifiyar ka ce baka sani ba to ya zama saukar da Qur'ani bai da amfani kenan tunda an karanto an sako maka da abu dan ka bauta wa Allah da shi kuma an ce abin da aka sauka maka baka san shi ba to tunda baka san shi ba to me amfanin saukar maka da shi tunda Qur'ani Allah ya saukar maka da Qur'ani ne ka bautata masa da shi ka bautata masa da shi don ka samu lahirar ka ta yi kyau duniya kamata ta yi kyau su suna na ilma ma'ani su sifat suna mika ilimin ma'anonin siffofin Allah cewa ma'anarsa ba a sani ba Allah ya yi magana akan yana da hannaye guda biyu sun ce ba a san ma'anar hannu ba don an ce ba a san ma'anar hannu ba to me amfanin gaya mana da Allah yi kaga bai da amfani kenan ko to su a iya fahimtar su kenan mufawwida abin da suke yi kenan wa yad'una anna madhhaba as-salaf wa anna hadha madhhab as-salaf suna raya cewa wannan maganar su wai ita ce mazhabar magabata bi ma'ana akan abinda magabata suke akai kenan wasalafu bari'una min hadha al-madhhab malam yace magabata kuwa sahabbai da tabi'ai sun barranta daga wannan aƙida ta mufawwida wa qad tawatarat al anhum bi ithbat maani li hadhihi an-nusus ijmalan ahyanan wa tafsilan ahyanan wa tafhiduhum al-kayfiyya ila ilmi Allah azza wa jalla malam yace wa qad tawatarat al anhum zantuttuka sun yawaita daga magabata bi isbatil ma'ani li hadhihi nusus ijmalan wajen tabbatar da ma'anonin wa'annan siffofi na Allah subhanahu wata'ala a dunkule ahyanan wani lokaci wa tafsilan ahyanan kuma wajen fayyace ma'anonin ta wani lokaci daban wa tafwibuhumul kayfiyya amma yanayin yanda siffan suke shine magabata suka maida al'amarin ila ilmin lahi azza jal zuwa ilimin Allah mai girma da buwaya su wancan sun ce ma'anar ma ba a santa ba haka ma siffar ma ba a santa ba kaga wannan gurbataccen magana kenan ahli sunna kuma sun ce a'a ma'anar an santa yanayin ne ba a sani ba tunda ba wanda ya taba ganin wa Allah tunda ya ce sai mu yadda yana da shi amma ya yake ba mu sani ba Allah ya fi ƙarfin da za a buga misali da shi saboda haka ka bari sai ranar tashin kiyama ka yi aikin da zai sa ka samu ganinsa shi ne ka. yanzu misali idan aka ce ɗalibi yana makaranta yana so ko da yaushe ya dinga ido hudu da malaminsa abun farko da yake fara yi idan malamin sa na karatu a jami'a in a hall ne shine zai zo kujeran farko ko saboda yana so dirrin tsine ya san me malam in yi haka zai me zai hada ido da shi yanzu tunda ya zo yau gobe ya zo jibi ya zo duk ranar da bai kashi ba zai ce ina wanda ke zama a nan kaga kenan yana bukatan malamin ya gansa to idan ajin yana ɗaukar mutane ɗari uku ne hall ɗin amma kujerun mutane 200 ne a ciki in an ce za a yi lacca ɗin karfe biyu in Allah yadda zai zo karfe ɗaya ne awa ɗaya kafin ne saboda yana so ne ya zauna a gaba kaga zaman nan da ya ba aiki ba ne hidima ya yi ko har ya zo malamin ya zo ya sansa to haka kai ma idan kana son Ubangijin ka yadda da kai aiki za ka yi tukuru a rayuwarka ta duniya shine zai sa Allah mai ya ji daɗin abin da kai a duniya ya yadda da kai ya sa aljanna ta zama makomarka kamar mata ce da mijinta idan mata tana son aljanna me take yi tana yawa mijinta me biyayya iya biyayya to wannan biyayyan ne zai sa mijinta ya ji duk duniya ba wanda ya yarda da shi irinta ko har ya maji zai iya mata abu kaza saboda biyayyan da take masa to kaga wannan alama ce ta me tana son yaddan Allah ya yadda da ita Allah ya yadda da ita saboda mijinta na yadda da ita saboda ita mace shiganta aljanna shine yaddan mijinta idan miji ya ce ya yadda da ita saboda kyawawan ɗabi'un da take masa to aljanna ya waje gare ta amma in mijinta bai yadda da ita ba da wuya a karan farko ta shiga aljanna sai ta shiga wuta an kona ta kafin ta samu shiga aljanna saboda ita mace ba ta da wani hanyar samun aljanna a duniya da zaran ta aure kamar mijinta don ya fi babanta ya fi mamanta ya fi duk wani nata haƙƙi a kanta shi sa akwai mahaifiyar wani abokinmu da ta rasu kwanan nan sai muka je gidansu musu ta'aziyya muna zuwa ta'aziyya mijinta ya ce malam na samu babban gibi a gidana ya ce baiwar allan nan idan na tuna rayuwata da ita ina tuna rayuwar na na khadija da manzan allah ne ya ce malam ta taimake na addini ta taimake ni a rayuwa ya ce su biyu ne amma ba zaman kishi suke ba suna zaman ya da kanwa ne ya ce wata rana zan tashi ko sisi ba ni da shi a aljihuna zan tafi ɗaya gidan kuma ta san can zan tafi ya ce don kada kowa ma ya san za ta bani wannan kuɗin za ta lallabo sai ta gana kusa fata gida sai ta bini sai ta ce ga wannan ka je can ka kashe musu a'a sai ce suna da bukata ka kashe musu a can in yana sallah malama ce ya ce idan ya yi wani tsayuwar da bai dace ba in ya ida za ta ce ka tsaya ɗazu kaza ba haka ba ne kafanka kaza za ka gyara ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza kaga shi mana da saukin kai <laughs> in wani ne zai ce don kaza zanki ko ba haka bane wani zai ce don kaza zanki ina sallah tun kafin ki zo duniya nake sallah haka wani zai ce amma ya ce kawai ni abinda akwai wani yaron da na san shi a ɗakin teki wallahi ban taɓa sanin cewa ba ita ta haife shi ba sai yaron kishiyanta ne amma a ɗakin teki sai ni ranar nake sanin cewa ma ba ita ta haife shi ba shine yana faɗin magana sai kawai na ji hawaye ya cika min ido yaron ya tashi fita yana kuka sai na ce mai Allah ya sa wannan hadithin ya tabbata a kanta manzo Allah ce duk matan da ta kwanta ta rasu mijinta yana juyayi yaushe zai samu mace irin wannan aljanna ya waje gare ta to ka duba wannan kyakkyawan yabon malamin da daga cikin malaman da suka karantar da ita nake ce mai ga abinda wani ya faɗi a kanta mijinta kai nake ce mai ga abinda mijinta ke faɗi a kanta sai ce ai mata haife da haka in dai wacce ce ai tana kaza ya dinga faɗin alkhairanta to kaga wannan one out of 1000 to kaga tarbiyya ake so mutum ya samu dan ya samu yaddan Allah ko to haka rayuwarka komai naka kayi abinda Allah subhanahu wa ta'ala zai ji daɗi wanda a ce Allah na jin kunyanka ka san ba karamin abu bane kai ko a anguwanku ne aka ce na jin kunyanka ya kake ji balle ubangiji mai badawa wanda in ya baka ba wanda isai hana ka in ya hana ka ba wanda isai baka in ya talauta ka ba uban da ya mai da kai ya baka arziki in kuma ya baka arziki ba uban da ya talauta ka to balle shi kasancewa lallai ubangiji ba abun wasa bane in ka bi tsarin Allah sai ka ga Allah ya yadda da kai ya haskaka zuciyarka ya sa albarka a rayuwa wannan kuma baya kore Allah ya jarabce ka saboda mutumin da Allah ke so shi Allah ya fi jarabta shi mu kuma a tunaninmu idan kana yawan shiga jarabawa kana laifi ne ko eh akwai bangare biyu dalili biyu sabon Allah na sa Allah ya gwada mutum sa'an nan kuma sanda Allah ke maka yana sa Allah ya ta jefa maka bala'i kana shiga wannan kana fita Allah ya kawo maka wannan kana fita daga wannan Allah ya jefo maka wannan kana fita hikimar shine Allah ya kankare maka zunuban da ke tsakaninka da shi ta yanda ranar da zaka mutu baka da matsala tsakaninka da Allah duk wanda ya je lahira bai da matsala da Allah me yake jira shiga ina aljanna to kaga wannan shine hikimar da yasa lokacin da Allah ke jarabtar mutum in jarabawa ya zo rayuwarka abin da zaka duba ka gani kai mutum ne mai yawan saban Allah in kai mutum ne mai yawan saban Allah alata ake maka sai ka me ka gyara in kuwa baka saba wa Allah sai dai abin da ya boyu gare ka kana yawan yi wa Allah biyayya da sauransu kaga ana ta yawan jarabta ka to ka ƙara godewa Allah Allah na kankare maka wa'ansu zunubai ne tsakaninka da shi ta yadda za ka wayi gari baka da matsala tsakaninka da shi kuma duk wanda ya zo wa Allah da kubutacce zuciya cike da tauhidi da kaɗe ta Allah wannan mutumin ya sha duniyarsa da ina lahirarsa wannan kuma shi ne babban abu to kuma wannan shi ne zai sa bayan ka mutu Allah ba zai taɓa tozatar da iyalanka ba Abdullahi bin Mas'udin sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai babu wanda ya kai shi sanin dalilin saukan aya a cikin Qur'ani daga Fatiha zuwa minal jinnati wan nas yace kai da na san akwai wani sahabi da ya fi ni sanin dalilin saukan wata aya a Qur'ani abin hawa na isa zuwa gare shi zan je wajen sa in koyi wannan ilimin wata rana yana sallah da daddare ga yaransa a kwanci sai fashe da kuka yace wannan sallan ibadar da nake yi ina ƙara ibada ne saboda duniya ku te kyau abin nufi ina ƙara nagartuwa ne saboda ko da na mutu kada ku tozarta saboda alkawali ne Allah ya yi duk mutumin da yake mutumin kirki ne yana da rai yana kulawa da ibada yana yin abin da ya dace in ya mutu Allah baya taba tozartar da iyalinsa in dukiya ya bari kuma dukiyar za ta yi albarka saboda nagartuwarsa Allah zai kiyaye wannan dukiyar in gado ne Allah zai kawo wanda zai rike kudin dukiyar 'ya'yan komin kankantansu za su taso su manyanta su da kudin sai Allah ya kawo nagartaccen mutum amma daman da sharadi kai nagartacce ne kuma kudin ta halaliya ka same su to in kai bi nan tsarin an gama to wannan shine hikimar da yasa bawa ko da yake neman yardan ubangijinsa qala shaykhul islam ibn fi kitabi al-ma'ruf ibn a cikin littafin sa sananne da ake kira dar'u ta'arud al-aql wan naql aw bil littafi ne da yayi wa philosophers raddi ibn taymiya yayi rubutu wajen raddi ga philosophers saboda philosophers aikin da suke da shi shine musu ba su da wani aiki da ya wuce musu wannan baki ne a ce ma baki ne kuma sai ya dinga zagaye ya nuna maka wai wannan bakin fari ne fa gashi fa kana gani baki ne wuluk amma shi zai ce ma fari ne fatak kuma sai ya dinga kawo maka dalilai dan yayi convincing ɗinka to ibnu taymiya wannan littafin ya rubuta shi ne dan warware irin wa'annan matsalolin na kwakwalwa da wato philosophers suke magana musamman ma akwai mu'tazila a cikinsu. saboda su sun ce abu mai kyau shine abin da kwakwalwa ya nuna maka mai kyau abu mara kyau shine abin da kwakwalwa ya nuna maka mara kyau saboda haka su suna gabatar da kwakwalwa akan nassi suka ce da zaka samu nassi na Qur'ani ko hadisi ya ce kaza kwakwalwanka ya ce ba haka ba ka jefar da nassin kai amfani da kwakwalwanka shine kaidar su saboda sun ce su ana yi wa mutum hisabi ne da kwakwalwarsa ba nassi ba saboda haka ne sun kai wani matsayin da suna gabatar da manya-manyan filosofas na duniya akan Qur'ani da hadithi. irin su Aristotle irin su Aflatun irin su Socrates irin su Buddha irin su Confucius shine Confucius irin su Shanzang manya-manyan buziya wanda suke china da makamancin haka saboda shi ne mujaddidi a bangaren buziya na na china saboda shi ne har yaje pilgrimage yaje har zuwa a india ya yi rubuce-rubuce sama da littattafai guda 500 wajen wannan ilimin na addininsu a wannan haka to duk irin waɗannan philosophers ɗin yau theory ɗinsu su ake narkawa a mai da shi shine successfulness na rayuwar dan adam in ba shi kabu ba ba za ka taɓa samun dacewa ba yanzu haka mutane suka ɗauki irin wa'annan sai a ɗauke shi quotation a china ma wa'anda suke kan eh, confucius sun mai da maganarsa kamar nassi sai ka ji suna cewa kunzo shi wai kung fu ya ce shi bi ma'ana maganarsa kamar nassi ne in ya faɗi magana in aka rike ta kamar mutum ya ce ma kaza sai ka ce Allah ya ce Ka kaga akwai abin da zaka ja akai to in ya faɗi wannan shikenan saboda haka koda ka je sai an dan na maka irin wa'annan akidun shi sa dole idan zaka tura ƴaƴanka irin wuraren nan ka tabbata ya koshi da akida in ba ka ba za a jefa mai wata shubha bai sani ba kuma ya zo da shi da bangaren ilimi Allah ya samu dace to ibn taymiya ya musu raddi a cikin wannan littafi al-matbu'u ala hamish manhajis sunna wanda aka buga shi a kasan manhajis sunna a maktaba ce da aka buga ta a karkashin ta karkashin takikin muhammad rashid salim to a wannan littafi malam yace wa amma tafwidu fa min al-ma'lumu فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن ميدا معنر نسي دا مفوضة سكي mu mun sani cewa abu ne sananne Allah ya umarce mu muyi zurfin tunani a ma'anonin Qur'ani wa habbana ala aqlihi wa fahmihi Allah ya kwadaitar da mu akan aqlihi wa fahmihi hankantar qur'ani da fahimtar qur'ani kyakkyawan fahimta fa kaifa yajuzu ma'a zalika an yurada minna al-i'rad an fahmihi wa ma'rifatihi wa aqdihi to ta yaya zai halarta tare da mu a ce manufa da ake bukata a gare mu mu kawar da kanmu daga fahimtar qur'ani da saninsa da hankaltarsa A'a, ba zai yiwu ba ila an har zuwa inda ibnu taymiya ya faɗi a shafi na 118 وحين إذن kunu ma وصف الله bihi نفسه في القرآن sai ya zama duk abinda Allah ya siffanta kansa da shi a cikin Qur'ani au kathirun mimma wasafa Allah bihi nafsahu ko kuma da yawa daga cikin abinda Allah ya siffanta kansa da shi la ya'lamu al-anbiya'u ma'anahu Annabawa ma ba su san ma'anarsa ba to in annaba ba su san ma'anarsa ba to ina ga mabiya ni amfanin turu su kenan kaga ai bai da amfani kenan ko shine malam yace bal yaquluna kalaman la yaqiluna minha mufawwida masu mika al'amarin ma'anar nassi na siffofin Allah suna faɗin maganganun da ma ba a san ma'anarsa ba saboda sun ce Allah ya ce yana da fuska sun ce fuskan ma ba a sani me ake nufi da fuska ba sannan ba a san ma kaifiyar ba to in an ce ba a san me ake nufi da fuska ba kaga qur'ani ya zama bai da amfani saukar da shi ko tunda Allah ya ce an saukar da qur'ani li yadabbaru ayatihi ko saboda ayi zurfin tunani da fahimta a cikin ayoyi da ma'anan qur'ani to kuma sun ce ba a santa ba to ba a santa ba bai da amfani kenan ya zama kawai kaman abcd kaga an ce ma a ai kasan yana da wani ma'ana ne bai da wani ma'ana sunansa me a alifun in an ce ma alifun me ma'anarsa ka ce alifun kawai shikenan bai da wani ma'ana sai ya zama qur'anin ya zama kaman alifun ba'un ne huruful hijaiya ba su da ma'ana shine malam yake cewa qala ibnu taymiya ya ci gaba da cewa a cikin wannan littafi wa ma'lum anna hadha qadhun fil qur'ani wal anbiya wannan maganan da mufawwida suka faɗi suka ne ga ƙur'ani kuma suka ne ga annabawa tunda za ce ya za ya ce annabin da Allah ya aiko bai san abin da Allah ya aiko shi da shi ba kaga ya zama bai da amfani kenan yace id kana Allah anzala saboda Allah shine wanda ya saukar da Kur'ani wa akhbara annahu ja'alahu hudan wa bayanan lin-nasi Allah kuma ya ba da labari cewa ya sanya ƙur'ani shiriya da bayani ga mutane in kuwa shiriya ne da bayani ga mutane kuma a ce ba a san ma'anarsa ba to bai da amfani kenan wa amara rasul an yi balligan balagul mubin ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da saƙo bayyananne wa an yubayyana bayyana linnasi ma nuzzila ilaihim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mutane bayani dukkan abin da aka saukar zuwa gare su wa amara bi tadabburi quran Allah kuma ya umarni akan ayi zurfin tunani wajen fahimtar ma'anonin Qur'ani wa aqlihi da kuma fahimtar Qur'ani afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha wai shin mutane ba sa zurfin tunani wajen fahimtar ma'anoni na qur'ani ko kuwa a su akwai makulli ne da ya rufe yasa ba za su gane shi ba wa ma'a hadha malan yace duk da wannan fa ashrafa ma fihi wa huwa ma akhbara bihi ar-rabb an sifatihi mafi darajan abin da ke cikinsa na ƙur'ani ne dukkan abin da Allah ya ba da labari akan siffofinsa da shi la ya alamu ahadun ku a ce wai babu wanda ya san ma'anarsa falayu yuqalu wa ta dabbar. ba a hankaltansa ba a zurfin tunani a saninsa wala ya kunun rasulu bayyana linnasi ma nuzila ilaihim sai ya zama na cewa kenan annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karan kansa ma bai yi wa mutane bayanin duk abin da Allah ya saukar zuwa gare su ba wala ballagal balagul mubin kuma bai isar da sako na isarwa bayyananne ba wa ala hadha taqdir to a bisa wannan maganan ta mufawwida fa yaqulu kullu munhidin wa mubtadi'in to duk wani mulhidi da dan bid'a sai ya faɗi alhaku fi nafsil am ma alimtuhu bi ra'ayi wa aqli sai ce maka ai gaskiya a al'amarin shine abinda ni na gano da ra'ayi na da hankali na. sai kaga mutum ya ce maka a ai qur'ani ma ni ma da hankali na gano wani ma'ana ko ma'anar da Allah ke nufi daban sai ce maka ai shi ya gano wata ma'ana daban sai ya fassara maka da ita da wata ma'anar da ba ta da ma asali sai ce maka ai iya larabci ko aina iya larabci abu kaza ai kaza ne kawai kai tsaye zai gaya maka ai shi ma ya iya larabci saboda haka tunda ya iya larabci duk abin da aka ce kaza ne ba ƙur'ani da larabci aka saukar da ita ba amma a cikin laraba ba ya gagare su ba sai ya nuna maka ashe kenan larabcin da ke ƙur'ani ba larabci na wasa ba ne larabci ne me na ilimi wanda in ba ka san shi ba ba za ka san abin da ya kunsa ba a zamanin manzo Allah lokacin da Allah ya saukar da innahu dhanna an lan yahur shi ya zaci cewa ba zai dawo ba yahur bi ma'ana ya'udu ba zai dawo ba bi ma'ana mutum ya mutu yana tunanin ba zai dawo ba laraba suka ce manzo Allah kai wannan ba larabci bane yahud ai ba larabci bane sai aka ce ma wani kai ka je kauye ka binciko wannan kalmar bai ma tafi kauyen ba yana cikin tafiya sai ga wani yaro dan karami kamar wancan yaron ya kama ya kama da dan karamin tsuntsu sai ya daure mata kafa ka san yadda yaro ke wasa sai saki tsuntsun ka san me zai yi sai tashi sama sai ce tsara tsairi tsuntsuna ya tashi sama innahu zanna allan yahur sai jawo shi eh, ha sai sai yana kallon yaro su ga kalban da suka karyata suka ce ba qur'ani bane ba ma bane ga yaro dan karami yana amfani da ita sai ya koma ya kai larabci ne ba ga wani yaro dan karami ga wani yaro dan karami yana faɗin ma'anar kalman, a shi kenan abinda ake nufi dawowa kenan to kaga a wannan sannan ya zo ya ce maka a shi ai ya iya larabci to kuma babu inda ake yi wa addini hawan kawara kamar Najeriya duk wanda ya ga dama ya zo ya dan yi larabcinsa daya biyu sai ka ji an ce mai ai aka raba kallahu duk wata wani duniya nan za ta taro a mika mai kuma zai bada in wanda yake ya san ilimi da darajar ilimi ya ce karya ne sai a ce malaman nan suna gwara kan mutane ko ba ka mutane ke cewa ba amma a boko fa mutane ba sa yi wa boko haka tsakani da Allah ko za ka ga mutum ɗan science class ne ya yi specializing a chemistry sai wanda ya karanta physics ya zo yana magana akan physics ai shi ma ɗan ka sciences ne ko in aka tambaye shi kaza sai ce a ah, wannan ba field ina bane that is not my specialization you know I specialize in chemistry eh shi ga shi mambo back yana ga ma shi yana gaya ma ga inda ya specialization zai ce ka je ka tambaye shi shine zai ma bayani wannan that's not my field amma wancan field ɗinsa ne yayi magana kuma in yayi magana zai sallama haka ne to amma banda addini kowa yana da abun faɗi a addini a musulunci shi yasa kake gani muke yi wa addinin mu hawan kawara kowa yana da abun faɗi a addini shi yasa zaka ga kan mutane kullun a gware yake bai yadda cewa wannan fa a'a me musulunci yace a zai ce ya za a ce kaza ai ra'ayin mu ne mu ma ai ni ma musulmi ne ya za ba za a ce kaza ba ni ma ai kaza ne ai kaza kaza ne sai ta fada fa kuma da zaka dame shi ba abin da ya sani amma zai ce maka ai shi ma malami ne duk da yake mu ba malamai bane amma ai mu ma musulmai ne to haka ake wa addini hawan kawara shi yasa zaka ga ana gwara kan mutane kuma mutane su suke gwara kansu in ka iya yi wa boko adalci to fa min babi aula lahirarka kai mata me kai mata adalci dan najeriya fa wallahi har fatawa yana da fatawa sa aljihu in yayi haka ya daga waya zai kira ya san malamin da zai kira ya bashi amsan da yake so haka ne sai ka dace kaka kira malam wani ba za ka samu amsan ka ba kai da shi da kansa ya sani to ka ga anan ka yi wa kanka adalci kenan yanzu kaga kana so a baka abin da kake so ne ba abin da shari'a ta ce ba ko da malamin nan fa ya baka abin da kake so a matsayin fatawa bai canza hukuncin a wajen Allah ba ka sani ka cuci kanka ne gara ka tambaye abin da yake shi ne daidai ka ce don Allah maka Allah me daidai a cikin wannan bayanin in ya gaya maka shi ke nan sai ka amfani da shi to nan ka kubuta a wurin Allah saboda ka tambayi abin da yake daidai an gaya maka daidai amma in ka ce to maka Allah ba mai ka san akwai mutane aka ce kai malam ba mai a hukuncin a hannun malam yake malam iya ka ce ma bayani sauki na wajen wa Allah Shi ne zai baka saukin shine zai hana ka saukin iya kuma malami zai maka bayani a cikin bayaninsa iya abin da ya sani shi zai gaya maka in bai sani ba zai ce maka me ban sani ba shikenan an wuce wajen kai kuma ka yi wa kanka adalci ka faɗi gaskiya saboda a baka amsar da ta yi daidai da abin da kake nema na gaskiya in kai karya malam bai san gaibu ba zai baka iya abin da ya ji daga barikinka amma kuma wannan bai canza hukuncin a wurin Allah ba to kaga inda mutane ke zaluntar kawukan su kenan Allah ya sa mu dace to shine malam yake wannan bayani sai yake cewa walaysa fi nususi ma yunaqidu zalika a cikin nassi babu abin da ke warware wannan maganar da su suke jingina wa ubangiji suke cewa siffofin Allah ma ba a san ma'anarsu ba kamar yadda ba a san kaifiyarsa ba saboda haka kenan qur'ani ya zama bai da fa'ida kenan malam ya ci gaba da cewa anna tilkan nusus mushkilatun mutashabihatun saboda su a wurin su nassoshin da suke zuwa suke magana akan sifofin Allah abu ne wanda yake a dunkule wato suna kamaiceceniya da juna saboda haka in suka ce za su faɗi kenan za su zo su siffanta Allah da ɗan adam saboda haka sai suka ce babu shubhar da ta shige su kenan wala ya'lamu ahadun ma'anaha a ce babu wanda ya san ma'anarta wala ya'lamu ahadun ma'anahu la yajuzu an yustadalla bihi tunda babu wanda ya san ma'anarta to baya halatta mutum ya kafa hujja da ita kenan qur'ani ya zama bai da amfani kenan tunda an ce ba wanda ya san ma'anarsu tunda kuma ba a san ma'anarsu ba ba za ka kafa hujja da shi ba kakkace ce ai Allah ya ce kaza a qur'ani kaga kenan ya zama saukar da qur'anin bai da amfani gare mu kenan a irin fahimtar da suke da shi malam yace fa yabqa hadal kalam sudan libabil huda wal bayan min jihati al anbiya sai zama wannan maganar ya zama abun banza ya tafi a banza ga babu shari'a da bayani na bangaren annabawa kenan ya zama zuwansu duniya bai da amfani tunda ba za su iya faɗin abin da Allah ke nufi ba wa fathan li babin man yu'aribuhum sannan kuma an buɗe ƙofan wanda zai dinga kishiyantansu ya dinga mai da martani akan maganganun da suka faɗi wa ya kulu innal huda wal bayan fi tariqina sai ce maka ai shirya da bayani ta hanyar mu take lafi tariqil anbiya ba ta bangaren annabawa ba shi sa zaka ga wa'anda suka yi zurfi a ilimin filosofi za ka ga sun fi yadda da wa'ancan filosofas ɗin akan maganan mai annabawa saboda zai ce muka bayani filosofas sun fi iya bayani ina fata an gani. shi sa ya fi yadda ya karanta eh, littattafan filosofi akan ma ya karanta ƙur'ani ko hadisi ya fi samun natsuwa a irin tunaninsa sai ya ce maka na annana na alamu ma naqulu ai mu mun san abin da muke faɗi wa nabi eh, wa nubayyinuhu bil adillati al kuma muna kawo maka dalili ne na kwakwalwa haka zai ce maka ai mu da kwakwalwa muke amfani saboda haka yadda muke sarrafa mu ku ba ku sarrafa ku kaga yanzu ya ruku cewa sarrafa kwakwalwansa yafi yawa akan irin wannan wal anbiya'u lam ya'lamu ma yaqulun su kuma annaba ba su san abin da suke faɗi ba kaga wannan zai yiwu kaga ba zai yiwu ba fadlan an yubayyinu muradahum balle ma a ce annabawa su bai su yi wa mutane bayani manufar da suke nufi a cikin bayanansu ko abin da Allah ya ce sai malam ya ce fa tabayyana anna qawla ahli tafwid wannan bayanin ya bayyana gare ka cewa zantuttukan masu fawwada al'amari suna mika al'amarin siffar ubangiji alladhina yaz'umuna annahum muttabi'una lis-sunnati was-salaf wanda suke raya cewa su suna bin sunna ne suna bin magabata min sharri aqwali ahli al-bid'i wal ilhad yace shine mafi sharrin zantuttukan yan bida'a da ilhadi kalamu shaykh malam yace maganar shaykhul islam ibnu taymiya huwa kalamun sadidun yace magana ne daidai min zi ra'ayin rashidin daga mai ra'ayi shiryayye wa ma alaihi mazidun da kuma abin da ke kansa na ƙari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a malam yace Allah ya ji kansa mai wato jin kai mai yalwata wa jama'ana bihi fi jannatin na'im kuma Allah ya hada mu da ibnu taymiya a cikin aljanna na ni'ima in ji malam kuma Allah ya hada mu da mu da malan da ibnu taymiyan ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna da sahabban manzon Allah gabaki daya kaga wannan shine karshen bayanin da malan ya kawo akan waɗanda suke cewa kada ma a fassara ma'anar siffofin da Allah ya ambata a cikin Qur'ani ayi shiru to kagan aka yi shiru kenan bai da amfani ina ba ta an gani me yasa ake faɗin haka saboda mutum ya san girman wa Allah dan ya me ya bautata masa saboda lokacin da ka san girman Allah lokacin ne zai sa ka me ka ji tsoronsa kuma ka ji tsoron cutar da wani amma wanda bai san girman Allah ba shine za a ce mai na baka da Allah ya ce haka muke so wallahi mutum a ce wani ka cuce ni fa na baka da Allah ya ce alhamdulillah haka nake so mu je can to kaga da ya san girman Allah ai ba zai ce haka ba duk yadda dirrin zai me zai yi kokari ya sauke ma wannan haƙƙinsa ina fata an gane to shi sa dole mutane su dinga taka tsantsan a wajen cutan mutane wannan mutumin da bakinsa ya zo yana ba da labari ya cuci wani ne mawadaci ne yana da mota babban mota shi kuma wannan ya fito da dan akurukuransa ya fito neman abin nan shi wancan mawadacin yana sauri zai je gida saboda za su yi tafiya da 'ya'yansa sai ya yi wa wannan mai a kuran rough driving ya shigo shi kuma mai a kura wajen kokarin kauce a kada ya bigi motan sai ya karce motan shi wancan mutumin yana fitowa kawai sai fada wannan mutumin mali Don kaza kaza ka ka ga mota ba kaza kaza kaza mutumin ya daga kai ya kalle shi sai ce Allah ya isa Allah ya isa ya ce mai shi kuma tafiya zai yi ya je kwashi yaransa ya hau hanya su hudu yaransa manya maza motan ta yi hatsari motan ta yi rugu yaran nan kowa a cikinsu ya mutu shi shi kadai Allah ya bashi me ya bashi ishara ya ƙara fitowa bayan sati ya siya wani abu yana neman motan da zai kwasan mai kaya ya bi ya kai gida kawai sai aka kira mutumin da ya mara mutumin na zuwa da mota shi wancan yana ganin sa ce malam da Allah kai hakuri kai tsaye fara ce mai dan Allah kai hakuri me ya faru Ya ce malam ka tana da ni ya ce eh, na tana da kai kai ne kamar ni satin da ya wuce a waje kaza sai ce malam lokacin na mari ka kafa wani abu Ya ce eh na ce maka Allah isa sai ce to ga abin da ya faru da ni Ya ce na yi tafiya a wannan tafiyar mota na ta kwararrabe ya'yana guda hudu manya dukkan su sun mutu don Allah ka yafe mu kaga wannan Allah ya nufe shi da shirya ko da sai a kiyama kuma zai biya kudin marin gashi yi salwanta ga mota ya motar shi na wajen miliyan 18 yayi asarar ta ga rayukan 'ya'yan sannan kuma ga nauyin marin da ya masa sai ce na yafe maka shikenan to shi sa kana ganin mutum baka dauke shi komai ba wani baka san yana alakar da yake da shi da ubangiji ba shi yasa duk rintsi gara a cuce ka da me ka cuci mutum Allah ya sa mu dace wannan shine za mu tsaya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi a wannan alqaidatu rabi'a insha Allah wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Hmm?